alaikum Rabi'atu Kabirin kacce ke fatan an wayi gari lafiya. A cikin shirin namu na karfe 6 da rabi agogon Najeriya da Niger biyar da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji cewa kamfanin TikTok ya yi gargaɗin cewa haramta amfani da shafin Amurka zai janyo wa ƙananan 'yan kasuwa asarar biliyoyin daloli. gwamnatin birtaniya ta fitar da sabuwar fassara ta tsatsauran ra'ayi wadda masu suka suka ce barazana ce ga 'yancin faɗin albarkacin baki A Najeriya jam'iyyun hamayyar ƙasar sun yi Allah wadai da matakin da majalisar dattawan ƙasar ta ɗauka na dakatar da sanata Abdul Ningi. mu a matsayin mu na jam'iyyar mu ba mu yarda da wannan abun ba muna kuma kira da duk wani hukumomi da suka san nauyi yara ta yi a kansu na binciken irin wannan abubuwan su bincika su gano gaskiyan wannan al'amari a jamhuriyar Nijar ko gwamnatin kasar ta fara amfani da jami'an tsaro wajen tilasta wa 'yan kasuwa sai da shinkafa a farashin da ta tsaida. yanzu kun gani birga da gare mu ko ina suna yawo wanda ya ce bai saidawa doka ce ko baka saida dole mu saida maka a hukumance shine mun ce ma yan kasuwa kowa shi ba da kai bori ya hau to amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara karantu maku labaran duniya Shugaban kamfanin TikTok ya yi gargaɗin cewa haramta amfani da shafin Amurka zai janyo wa ƙananan 'yan kasuwa asarar biliyoyin daloli. A cikin wani saƙon bidiyo da ya wallafa a shafin, Shuzi Chu ya ce ma'aikata 300 na fuskantar barazanar rasa ayyukansa a Amurka. We will continue to do all we can, including exercising our legal rights ya ce za mu ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace ko da ya haɗa da matakin shari'a domin kare wannan manhaja da muka gina tare da ku a jiya laraba ne 'yan majalisar suka gabatar da ƙudurin da zai tilasta wa mai kamfanin sayar da shi ko kuma a haramta amfani da shi a amurka inda mai kamfanin ya ce ma'aikata sama da dubu ɗari uku na fuskantar barazanar rasa aiki a amurkar Gwamnatin Birtaniya ta fitar da sabuwar fassara ta tsauran ra'ayi wadda za a rika amfani da ita wajen gane duk wata kungiyar masu tsauran ra'ayi domin cire su daga duk wani tallafi na gwamnati. Matakin zai shafi kungiyoyin da ake zargi da yada manufofin da ka iya tada zaune tsaye ko tauye 'yancin wasu. Masu suka da suka hada da manyan jami'an cocin Ingila sun ce matakin na barazana ga 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma haddasa rarrabuwar kawuna tare da hana yin zanga-zangar lumana da kuma tauye haƙƙin musulmai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta soma kwashe ma'aikatanta daga Haiti saboda yanayin rashin tsaro da ake ciki. Sai dai ta ce za ta bar ma'aikatan da ke aikin ceto. Majalisar ta ce tana ƙoƙarin samar da hanyar kai kayan agaji ta sama, inda mutane miliyan hudu ke fuskantar matsananciyar yunwa. The announcement comes as political leaders negotiate the formation. Wakilin BBC kenan yake cewa sanarwar na zuwa ne bayan da dukkan bangarorin 'yan siyasar kasar suka amince da kafa gwamnatin rikon kwarya. To kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. A karan farko tsohon Firaministan Thailand Thaksin Shinawatra ya bayyana a bainar jama'a tun bayan da ya shaƙi iskar 'yanci bayan da aka yanke masa hukunci kan cin hanci da rashawa. ya ziyarci wajen bauta a Bangkok babban birnin kasar da safiyar yau Alhamis gabanin ziyarar da zai kai garin su. An tsare Mr. Taksin ne bayan ya koma Thailand daga gudun hijira a watan Agusta. An ɗaure shi ne dai tsawon shekaru takwas siri daga bisani an masa sassauci zuwa shekara guda. Mutum ɗaya ya mutu sannan an ceto mutane 29 bayan da wani wurin haƙar zinari ya rufta a jihar Victoria ta ƙasar Australia. 'Yan sanda sun ce duwatsu sun danna wasu mutum biyu can ƙarƙashin ƙasa a wajen haƙar ma'adanan na Balalrad. Mutum guda an ciro su yayin da mutum guda an ciro gawarsa yayin da guda ke tsananin jin jiki. Australian authorities say an investigation has started. Wakilin BBC kenan yake cewa hukumomin Australia sun ce sun soma bincike kan lamarin saboda an samu riftawar wurin haƙar ma'adanan sama da sau goma. To ƙarshen labaran duniyar kinan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni. Shugaban kamfanin shafin sada zumunta da muhawara na TikTok ya ce kamfanin zai yi duk abin da zai yi domin kare kansa bayan da Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani ƙudurin doka da zai iya kaiwa ga haramta amfani da shafin Amurka. gwamnatin Amurka White House. Fadar gwamnatin Amurka White House ta yi kira ga 'yan majalisar dattawa da su gaggauta amincewa da ƙudurin wanda 'yan majalisa suka ce zai kare Amurkawa daga barazanar alakar TikTok din da gwamnatin China. gajiyar rahoton da Muhammad Annur Muhammad ya haɗa mana. A wani hoton bidiyo da ya sanya a shafin na TikTok, shugaban kamfanin Shuzi Chu ya yi gargaɗin cewa muddin aka zartar da wannan doka, to za ta kai ga hana amfani da shafin gaba ɗaya Amurka, a da haka ya ce kamfanin zai yi amfani da dama da 'yancin da yake da su na doka ya kare shafin da kuma amurkawa miliyan 170 da suke amfani da shi mr chu ya ce manufar matakin kawai haramta amfani da manhajar ne this legislation if signed into law ya ce wannan dokar idan aka amince da ita za ta kai ga hana amfani da tiktok ne a amurka hatta ma waɗanda suka kawo kudirin sun yadda cewa burinsu kenan wannan kudirin doka ya bayar da ƙarin iko ga wasu kamfanonin shafukan sada zumunta da muhawara 'yan kaɗan haka kuma zai raba masu kirkira da masu ƙananan harkokin kasuwanci biliyoyin dala zai kuma jefa aikin amurka sama da dubu ɗari uku cikin haɗari kuma zai ɗauke tiktok ɗinku Fadar gwamnatin Amurka White House ta ce tana goyon bayan kudirin dokar da zai baiwa masu shafin 'yan cana damar kusan wata shida ta kodai su sayar da shafin ko kuma su fuskanci haramcin amfani da shi a wayoyi. 'yan majalisar na ɗaukar shafin da a matsayin wata barazana ga tsaron amurka kamfanin na tiktok ya musanta alaka da gwamnatin china ya kuma buƙaci masu amfani da shafin a amurka da su yi ta kiran wayoyin 'yan majalisar su buƙace su su yi watsi da wannan ƙudurin doka rahoton da muhammad anur muhammad ya haɗa mana kenan To a Najeriya jam'iyyun hamayyar kasar sun yi Allah wadai da matakin da majalisar dattawa ta ɗauka na dakatar da sanata Abdul Ningi na tsawon watanni uku bayan da ya wasu kalamai da ke nuna an cusa wasu kuɗi naira kusan tiriliyan hudu waɗanda ba a san inda aka nufa da su a kasafin kuɗin ƙasar na bana ba. jam'iyyun hamayyar suna ganin kamata yi a fara da gudanar da bincike kan batun cushen kuɗin don a tabbatar da gaskiya ko akasin zargin kafin a ɗauki matakin dakatar da ɗan majalisar Kadi Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto. Matakin dakatar da Sanata Abdul Ningi na tsawon watanni uku da Majalisar Dattawan Najeriya ta ɗauka na ci gaba da shan suka har ma bakin wasu jam'iyyun hamayya na ƙasar ya zo ɗaya wajen yin tir da lamarin. inda jam'iyyarsa ta PDP ta bayyana matakin a matsayin wani yunkuri na hana gudanar da bincike da yin balulluɓa da kuma yi wa 'yan Najeriya waje-waje ina gabas kan batun da ya bankaɗo. Don haka jam'iyyar ta PDP ta ce tana goyon bayan sanatan nata game da matakin da ya ɗauka na yaya yayata badakalar da yake zargin an yi. A cewar Ibrahim Abdullahi, muƙaddashin jami'in hulɗa da jama'a na ƙasa na jam'iyyar. domin mutum ya fito ya yi korafi cikin hukuncin da kundin tsarin mulki ko doka ta tanadar masa na cewa idan ya ga zalunci zai yaƙe shi idan ya ga rashin gaskiya zai yi magana a kai saboda haka yanzu shi ya ga wani abu wanda ya saba ma abin da aka faɗa ma 'yan ƙasa an yi na a ringizon tiriliyan uku da digo bakwai kusan triliyan hudu kenan duk mahalukin duniya da yake da tausayin al'umma shi yana cikin wannan badakalan kuma ya zauna ya ce ba zai fito ya yi korafi ba saboda haka yayi abin da ya dace ne abin da mu muna goyon baya a matsayin mu jam'iyya kuma na tabbata dukkan mu 'yan Najeriya muna goyon bayan wannan korafi da aka yi saboda wannan zalunci shi ya durkusar da kasar na a cikin halin da take ciki a yanzu. Ita kuwa jam'iyyar hamayya ta PRP gani take akwai lauje cikin naɗi game da matakin dakatar da ɗan majalisar dattawa Abdul Ningi kamar da yadda Abdullahi Ahmad wakili wani tsohon ɗan takarar kujerar sanata na jam'iyyar a jihar Kaduna ya bayyana. maimakon majalisa ta zauna ta mai da hankali ta hada kwamiti da za su zauna su bincike wannan abin a gano in sanata mingi da gaske ne abin ko kuma aka samu akasin haka a'a sai kawai lokaci ɗaya an dakatar da shi na wata uku daga majalisa wanda duk mai hankali in ya tsaya kalla wannan abin. kamar irin akwai lauje ne cikin nadi ana nema a fita da shi har kura ta kwanta. To wanda gaskiya mu a matsayin mu na jam'iyyar mu ba mu yarda da wannan abun ba muna kuma kira da duk wani hukumomi da suka san nauyi yara ta yi a kansu na binciken irin wannan abubuwan su bincika su gano gaskiyan wannan al'amari amma ba ma goyon bayan dakatar da sanatanin na wata uku da aka yi daga majalisa. ita ma jam'iyyar hamayya ta leba tana ganin akwai abin dubawa game da wannan badakala da ta taso a majalisar dattawan najeriya ga kuma abin da dr yunusa salisu tanko kakakin jam'iyyar yake cewa shi sanata abdullahi minji tsohon sanata ne a majalisa saboda haka ya san ya da fice na yanayin inda ake kasafin kuɗi a najeriya saboda kuma ya fito ya yi bayani a kan cewar akwai makudan kuɗi da aka cusa a cikin wani kasafin kuɗin da ba a gane wane ne yake da wayannan kuɗin ba kaga shi abdullahi ningi ya nuna cewa bai dace ba ba haka ya kamata a yi ba to muna tare da wannan bayani nashi kuma muna so a bincike akan wannan kasafin kuɗin da aka ce an yi yalla an yi su bisa kan daidai ko kuma bisa kan cin amanar mutane da dama can aka saba yi wa 'yan najeriya Haka dai batun da sanata Abdul Ninge ya bankaɗo a majalisar dattawan Najeriya yake ta ɗaukar hankali tare da haifar da cece kuce a ƙasar kuma ana nan an zura ido a ga yadda a ƙarshe lamarin zai kaya. Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya. To daga batun dakatar da sanata Abdul Ningi sai kuma na matsin tattalin arziki a Najeriya inda za a iya cewa azumin watan Ramadan na bana ya riske kasarin al'umma kasar cikin yanayin matsin tattalin arziki. Matsananciyar hawa farashin kayayyaki ya sa da dama ba sa iya samarwa da iyalansu wadataccen abin buɗe baki. Duk da irin tallafi da hukumomi da masu hannu da shuni ke yi wa wasu jama'ar. yanayin da ake ciki na ƙara alamta tilasta sai hukumomi da masu kuɗi sun ƙara zage damtsi wajen taimakon marasa ƙarfi ga rahoton zaharar dillawan daga kano nan wata majalisar magidanta ce a unguwar kurawa cikin birnin kano suke tattaunawa game da tsadar rayuwa da wasu ke fama musamman a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Matsin tattalin arzikin da al'ummar Najeriya suka tsinci kansa a ciki ya zama tamkar tsumagiyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba kasancewar duk wuri guda ake zuwa sayan kayan abinci ko da yake wanda yake da kuɗin da zai iya saya ba zai ji jiki kamar wanda yake hannu baka hannu ƙwarya ba ko yaya rayuwa take ga masu karamin karfi a wannan yanayi ga kuma azumi ina da iyali ina da mata guda biyu ai na goma sha biyu kawai abinda Allah ya bayar kawai a ci kamar menene haka me kuke ci ko kunu ka samu ka samu sa mazar kwaila da dan kosai sai a ci amma su suga fa misali sukari ne ba ruwa sukari. sukari saboda ya fi karfi na ba ruwa na da shi amma no kake kashewa yanzu a buɗe baki da in ka kalla da bara ai idan da ina kashe misali kamar dubu biyu a buɗe baki kawai misali a baya a bara a bana in nace zan yi da nake so ne a sai kashe dubu biyar to tunda ba a samu abin da ake bukata sai abin da dai samu wata dan man kunin za shi tsura sa kawai a tashi a tafi a barwa Allah ikon sa yaya shinkafa farashin ta nawa ka saya yau shinkafa ni da daban da sai shinkafa kwano wallahi na manta sai dai na abin gwangwani ko rabi da gwangwani biyu rabi da gwangwani uku a da man an zo ana kasautawa ga ziyara tana ni fa ban koshi ba ni gyara musu da nawa amma nawa ne gwangwani uku haka ana sai da gwangwani an kaje siya dan a lokacin da nake sayan wata shinkafa da dubu biyu da dari bakwai nake siyan ta sai ce maka gwangwanin ta ɗari da tamanin amma yanzu ma ta wara a ɗari biyu to nakan an ɗari biyu ce nakan kara gwangwani uku da ɗari shida ka gani aka siya ya aka hada sai a zo a dan ko da fara da mai da yaji ne ba maganar miya ba maganar ayi jalo fara da mai da yajin ma an samu alhamdulillah ita za a ci a dan kuma aje abin da aka aje ai sabur haka ake ciki a halin yanzu shi ma wannan magidancin cewa yake kuɗin da yake wadataccen cefane a bara a bana ko abu daya ba zai iya saya masa ba da zan ba da naira dubu ɗaya mu sayi rabin kwano na shinkafa in ba da ɗari biyu za ta haɗa miya da za a ci da bayan shan ruwa kuma ita za a ci da asuba amma a yanzu sakamakon yanda yanayin ya canja za ga dubu biyun ma ba ta isa ta sai ma shinkafar da zaka siya ta wannan lokacin da muka siya na bara ba sakamakon yanayin tsadar rayuwa idan ka samu ma ka siya din ma to sai dai fa a yan dabaru man ma ba shi ma sai dai a hada a cakuda in ya so a raba a haka lemo ba zai siyo ba ayaba ma ba siyo za ta yi ballata na ce za a sai kayan jin daɗi a samu dai a ci dan dai ciki ya samu lafiya shine kawai abin da ake yi hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a kan tallafawa masu ƙaramin ƙarfi da kayan abinci a lokacin azumi misali a jihar Kano gwamnati gwamnati ta yi tsarin raba wa masu karamin karfi abincin buɗe baki a sassan jihar nan ɗaya ne daga cikin wuraren da ake taimakawa jama'a da dafaffen abinci wadda gidauniyar dangote ke rabawa dabban jama'a a kullum a birnin Kano. Abinci ne mai kyau da shinkafa da lemo da abubuwa Allah isa ka da alkhairi Allah isa wasu ma su koyi da su. Malamai na karfafa gwiwar al'umma a lokacin azumi da zirka taimakawa jama'a musamman masu karamin karfi da nufin neman dacewa da ladan da ke tattare da ciyar da mai azumi. Saharaddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To yau ce ranar yaƙi da cutar koda ta duniya wadda hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin nusar da al'umma mahimmancin koda da illolin da ka iya kassara ta. To ko yaya za a iya fara gane alamun matsalar kodar a jikin mutum? ana cewa sai kashi saba'in da biyar na aikinta ya gaza sannan ake ganewa wato za ka iya cika ci gaba da rayuwa har ba wani ba lalle a gane ba sai an zo kaman gwaji na ah, check-up kenan an gwada fitsari ko an gwada wani sinadari na jini wanda ake kira creatin ga cewa ya tashi amma mutum bai fara fara nuna alamu cewa akwai matsala ba ah, wanda yake nuna alamu yawanci abin da aka fara ah, gani shine wato kumburi na jiki wanda yawanci daga fuska ke fara To a kasance da mu a shirin hantsi domin jin karin bayani daga likita. To yanzu karfe bakwai ne saura kwata a Najeriya da Nijar wato shida saura kwata agogon GMT da Ghana. Rabi'atu Kabirrin Kacce ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a mu na intanet wato bbchausa.com. To nan gaba a cikin shirin zamu je Ghana kuma muna tafe da labarin wasanni. jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar ta fara amfani da jami'an tsaro wajen tilasta wa 'yan kasuwa sai da shinkafa a farashin da ta tsaida. Sai dai wasu daga cikin manyan 'yan kasuwar da ke shigar da kaya sun fara saidawa a farashin bisa sharaɗin sai mutum ya sayi wasu kayan da ba shinkafa ba. su kuwa ƙananan 'yan kasuwa cewa suke matakin yayi masu tsaurin da ba za su fita ba ga rahoton cima'ila isufu yau da wani ɗan lokaci ne gwamnatin mulkin soja ta hanyar ma'aikatar ministan kasuwanci ta umarci 'yan kasuwa da su sai da shinkafa a farashin da ta bayar wanda ya bambanta daga wannan jiha zuwa waccan. sai dai 'yan kasuwar sun yi watsi da wannan mataki wanda a wannan karo da ke zama na biyu ya zo a matsayin doka malam na yusa jimarau mashawarci a ofishin ministan kasuwanci ya tabbatar da batun na amfani da jami'an tsaro yana cewa yanzu kun gani birga da gare mu ko ina suna yawo wanda ya ce bai saidawa doka ce dole mu saida maka ko baka saida dole mu saida maka a hukumance. kenan ban mu ɗaukar doka mu yi wasa da ita shine mun ce ma 'yan kasuwa kowa shi ba da kai bori ya hau saboda wanga karon ba harka wasa ce ba su da kan sun gane kuma ina tsammo sun duko ce na karshe mutane su iya ganewa ke ofishin ministan kasuwanci a dage muke ko da yaushe mu karfi kuka al'umma kuma mu ceci al'umma sai dai kawo yanzu ga dukkan alamu manyan masu shigo da kayayyaki ne suka aminta da wannan mataki amma kuma kamar yadda wannan mata da ta ce ta sayi shinkafa a farashin da gwamnatin ta faɗa ta ce 'yan kasuwar sun gindaya musu sharuɗa kafin a saida musu shinkafar sai mutum ya sayi wasu kaya sannan ne za a saida maka mai ko wani abu cikin kanti in nan sannan ne za a sa gama maka da sako shinkafa amma ka tashi kawai haka ka ce sako shinkafa ne za ka saye kawai ba ka sai wani abu wannan ba su iya saida maka shi haka. Ko da yake Malam Abdulkadir wani karamin ɗan kasuwa a Yamai cewa ba za ta sabo ba inda ya ce suna sayan tan ɗaya na shinkafa a sefa jika ɗari shida zuwa ɗari shida da goma ya ce ta yaya za a tilasa mu sosai da shinkafa buhu ɗaya a jika sha uku da rabi. mutane suna zuwa suna tambayar farashin shinkafa sun shiga gwamnati ya ce shinkafa mil sensa amma ma mu da kanmu ya wuce tarazi mil sensa gram tun da tun sari mun so sisan mil sisan dimil an ba mu resi kuma ga ta nan gare mu kenan mun ce mu sai da haka nan kenan an samu waɗuwa sosai sosai. kuma mun tai kasuwa mu kuma mu so don mu ji koya ne farashin haka ne kun ba sai da muna haka nan ba ta zo ta rizimul gare mu ba shi kuma abdul nasir na hantsi jori dan farar hula mai sharhi kan al'amuran yau da kullum shawara ya bada kan yadda ya dace gwamnati da yan kasuwa su dan kawo karshen wannan ja'in ja da su sun nuna cewa cikin sanin su daga a ta zuwa a kawo ta a wangan lokaci ana yi a saida ta jikka goma sha uku da rabi a cire ba idan tabbatacciya ce watan magana to me zai hana idan grosist sun ka kawo shinkawa su masu ikon ministan makomarsa gaba ɗai ya ɗauki nauhin sanin ton nawa ne sun ka shigo kuma ya tsere grosist in ya ce musu to ton in ku mun saye ta a ƙasa da jikka goma sha uku da rabi za mu kawo muku kuɗinku in mun saida mu detayen in ku zo ku karɓi kuɗinku. sai dai duba da wannan shain sha da ake tsakanin gwamnati da 'yan kasuwar ana iya cewa dokar na nesa da kasancewa dalili na samun sauki ga masu amfani da shinkawa inda wasu ke kallon matakin a matsayin sanarwa kawai 'yan makonni kafin fara azumin watan ramadan jama ila isufu bbc hausa a abuja najeriya To daga batun farashin shinkafa a Nijar ɗin sai na buɗe iyakar ƙasar da Najeriya inda a Najeriya ake ci gaba da martani kan matakin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu na buɗe iyakar ƙasar da jamhuriyar Nijar ɗin, bayan shafe watanni a rufe. Wani bangare da rufe bude ya shafa shine na 'yan kasuwa masu shige da ficin kayayyaki a Najeriya da ke kokawa akan yadda matakin ya durkusar da harkar su. To koya suka ji da wannan mataki na yanzu? Alhaji Muftahu ya Ubacirawa shine shugaban kungiyar masu shige da ficin kayayyaki ta Najeriya Afon ya kuma yi wa Imam Sale karin bayani. dauke da farin ciki a gare mu da duk wanda yake kishin waɗannan ƙasashe shugaban ƙasa ya nuna mana cewa shi mai sauraron kokin al'umma ne duk abin da muka roke shi ya saurara kuma alhamdulillah ya aiwatar muna godiya tun da kan mu da muke gudanar da ainihin sana'a ta shige da ficen kaya za a ga harkoki da suke bangaren iyakoki na ƙasa tsakaninmu da irin kamar ita ƙasar Nijar kenan ya tsaya cak wanda kuma budewar yanzu shine zai dawo da ci gaba da gudanar da shige da fice na kayayyaki wanda kuma ka sani cewa wannan yana da alaka kai tsaye wato da yanayin tsanani da ake ciki na tattalin arzikin ƙasa da ake fuskanta hakan ya ƙara ta'azzarar da tattalin arzikin ƙasa wanda kuma an samu karuwar hauhawar farashi saboda wasu kayayyakin ba sa shigowa iya na cikin ƙasa aiki da su wanda kuma ka san yawan mu na 'yan Najeriya ba zai isa ba dole sai ana samu suna shiga suna fita har ila yau kuma za a ga su kansu 'yan kasuwa kayayyakin su da suke bayarwa a shigo musu da su su ma suna nan da yawa a bakin iyaka waɗanda ba a shigo da su ba kuma har ila yau ba a fita da kaya su saboda kaga duk waɗannan kayayyaki ne na masarufi waɗanda suke ake amfani da su wajen gudanar da al'amuran rayuwa na yau da kullum saboda haka wannan abu ne mai kyau kuma zai ƙara wa ainihin wato tattalin arziki ci gaba na waɗannan ƙasashe namu masu albarka. To yanzu menene mataki na gaba a gare ku kenan? To mataki na gaba shi shugaban kasa muna ƙara miko wani kokin namu na cewa wannan bude iyakoki da ya ba da umarni a yi zai samu cikakken nasara idan aka samar da kyakkyawan mataki na dafawa ainihin 'yan kasuwa waɗanda kayayyakinsu suka makale tsawon wannan lokacin wanda wasu kayayyakin masu lalace saboda haka irin waɗannan kayayyaki da suka samu matsala muna roƙo ga shi shugaban ƙasa son samu ne ya amfani da ainihin babban ofishinsa mai albarka a janye waɗannan mutane ma in sun samu ne kuɗin da za su biya na harajin shigowa su ji da asarar da take kansu su ma waɗanda kuma kayansu ba su lalace din ba saboda taruwar dumar da aka samu mai yawa su ma za mu so a ce gwamnati ta musu wata yar waiva haka a dan ɗauke musu wani daga cikin abin da za su biya na haraji na kuɗin shigowa wanda hakan zai taimaka matuƙa wajen ƙara musu ƙwarin gwiwa Alhaji Muftahu ya uba cirawa kenan shugaban kungiyar masu shige da ficen kayayyaki ta Najeriya a PON. To ma'aikatar harkokin sufuri a Najeriya ta ce gwamnatin kasar ta ciyo bashin dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku domin kammala aikin titin jirgin ƙasa daga Kano zuwa Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Hakan na ƙunshe ne a cikin wata sanarwa da ma'aikatar sufurin ƙasar ta fitar a jiya Laraba tana mai cewar layin dogon zai sake bunƙasa tattalin arziki da ƙarfafa dangantakar cinikayya da ke tsakanin ƙasashen biyu. Khalifa Shehu Doka na ɗauke da ƙarin bayani. sanarwar ma'aikatar harkokin sufurin ta najeriya ta ce za a samar da bashin ne daga kamfanin gine-gine na kasar sin na ccecc e wanda zai bayar da kashi 80 cikin 100 na kuɗin da ake bukata don kammala aikin sanarwar da mai magana da yawan ma'aikatar harkokin sufurin ta najeriya jamilu ja'afar ya fitar ta ce gwamnatin najeriya da bankin kula da harkar shige da ficen kayayyaki na afirka da na ci gaban kasashen afirka ne za su samar da ragowar sauran kashi goma sha biyar cikin ɗari na kuɗin bashin sanarwar ta kuma kara da cewar bashin na dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku an karɓo shi ne don sake tabbatar da aniyar gwamnatin ta najeriya na ganin ta kammala shimfiɗa layin dogon cikin nasara sanarwar ta ce shimfiɗa layin dogon zai taimaka wajen ƙara bunƙasa kasuwancin najeriya da nijar da kuma ƙara faɗaɗa harkar kasuwanci tsakanin ƙasar da kuma sauran ƙasashen afirka a cikin watan yulin shekarar da ta gabata ne katafaren kamfanin gine-gine na kasar portugal mota ingili ya sa hannu kan wata kwantaragi na euro miliyan 840 kwatankwacin dala miliyan 919 domin ɗaukar nauyin shigo da kayayyakin da za a amfani da su wajen shimfiɗa layin dogon gwamnatin najeriya ta ci alwashin sake farfado da harkokin cinikayya a yankin arewacin kasar da ke fama da matsalolin tsaro kama daga na 'yan bindiga da na masu ikirarin jihadi Aikin shimfiɗa layin dogon dai yana daga cikin ayyukan da gwamnatin Najeriya ta ɗauka da muhimmanci musamman wajen ganin ta kawo ƙarshen ƙalubalen da ake fuskanta a ɓangaren sufurin ƙasar da ya haifar da koma baya a ɓangaren tattalin arzikin Najeriya. rahoton da khalifa shihudo kaji ya haɗa mana kenan to hukumar zaben ƙasar ghana ta bayyana damuwar ta kan shirin da babbar jam'iyyar adawa ta ndc ta fitar a yankin birnin akara na amfani da jirage marasa matuƙa don sa ido a lokacin babban zaɓe mai zuwa hukumar ta ce ba za ta amince da matakin ba saboda hakan zai iya zama fallasa sirrin masu kada ƙuri'a da kuma keta ka'idojin tsaro ga dai rahoton fahad adam daga birnin accra Ce cece ce ta sake barkewa tsakanin hukumar zaben ghana ec da babban jam'iyyar adawa ta ndc bayan shugaban jam'iyyar reshen babban birnin accra mr emmanuel ni ashimo lokacin wani taron jam'iyyar a birnin accra ya bayyana aniyar su na amfani da jirage marasa matuka a wurin sa ido a zaben gama gari mai zuwa sannan kuma ya kara da cewa a mako mai zuwa ne za su fara horas da wasu shugabannin jam'iyyar akan yadda za su iya amfani da jiragen marasa matuka The Greater Accra region next week is going to train constituency Daga mako mai zuwa sashen jam'iyyar NDC na babban birnin akara zai fara baiwa shugabanni horo akan yadda za su iya amfani da jirgi maras matuki don sanya ido akan gudanar da zaɓe mai zuwa. sai dai a nata ɓangaren hukumar zaɓen ta ce ba za ta saɓi ba inda daraktan ayyukan zaɓe na hukumar dr Serebuwa kwaiko lokacin da yake magana da kafar watsa labaran ta joy news ya bayyana cewa hukumar bata samu sanarwa a hukumance daga jam'iyyar ta ndc ba dangane da amfani da jiragen marasa matuka kuma koda sun samu sakon a hukumance zai wuya ta amince da bukatar saboda a cewarsa kyale irin waɗannan ayyukan zai saba wa ka'idojin tsaro da kuma yin illa ga sirrin masu kaɗa ƙuri'a. police stations are security zones. They have to apply to the local Commission Kamfunan uh, zaɓe wurare ne na tsaro, dole sai sun nemi izini daga hukumar zaɓe tukuna. Abinda nake son nunawa anan nan shine yaya za ka ji idan ka je jefa ƙuri'a a rumfar zaɓe sai kuma ga jirgi maras matuƙi yana shawagi a kanka. ta yaya za ka tabbatar da hakan zai kare sirrin kanaka da kuri'a don haka dole ne su nemi izini amma zai yi wuya hukumar zaɓe ko hukumar 'yan sanda ta amince da jirgi maras matuki ya yi ta shawagi ta sama a rumfunan zaɓe a ranar bakwai ga watan disambar wannan shekara ne ake sa ran za a gudanar zaben ga magara kasar ghana inda hukumar zaben ta ce za ta iya kokarinta domin ganin ta gudanar da zaɓe na gaskiya cikin adalci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 gobe juma'a za a raba jadawalin kwata final a champion league bayan da aka samu takwas da suka kai bantansu a jiya borussia dortmund ta nasara kan psv and hoban ita ko atletico madrid ta yi waje da inter milan a bugun penalty da cin uku da biyu sauran kungiyoyin da suka kai zagayen gaba sun hada da arsenal da barcelona da bayern munich da paris saint germain da real madrid da kuma manchester city mai rike da kofin bara za kuma raba jadawalin ne a kwatar hukumar kwallon kafar turai da kenyon a switzerland a daren nan za a karkare wasa na biyu a europa league zagayen yan sha shida da za a yi gumurzu takwas hakan zai sa fitar da takwas din da za su ke cire ne a zagayen dab da na kusa da na karshe Real da Olympic masu Rangers da Benfica Slavia Prague da AC Milan da wasan Freiburg da za ta je gidan West Ham United. Sauran karawar Liverpool da Sparta Prague Brighton da Roma Atlanta da Sporting da wanda ba Liverpool za ta yi wa Karabakh masauki. tawagar wales ta bayyana irin ransar cikin waɗanda za su buga wa ƙasar karawar cike gurbin shiga euro 2024 wasa biyu kacal an kwallon mai shekara 33 ya buga tun bayan raunin da ya ji a cikin watan satumba kuwa Peji Abena ya bayyana 'yan wasa 28 da wales za ta fuskanci finland a cardiff ranar alhamis 21 ga watan nan idan ta yi nasara za ta ke tirini da poland ko estonia kwana biyar tsakani domin shiga gasar kofin nahiyar turai da jamus za ta karba bakuncin cikin watan yuni zuwa yuli kocin lazio maurizio sari ya yi murabus daga horar da kungiyar bayan rashin nasara biyar daga wasa shida baya-bayan nan an kuma mai gurbin sa da giovanni martuscello a matakin rigon kwarya hakan ya kawo ƙarshen rade da ake cewa ɗan ƙasar jamus muraslav kulosa wanda ya takale da Roma daga 2011 zuwa 2016 shine za a bai wa aikin to a gaida muhammad abdu da labarin wasanni sai ku biyo mu a shirin na hantsi domin jin cikakken labarin wasannin. To da haka muka kawo ƙarshen shirin wanda Muhammad Anir Muhammad ya shirya Daniel Ochai ne ya haɗa mana sauti ni Rabi a ka daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa sai mun sake kasancewa da kunan da minti talatin cikin shirin hantsi.